kace-kace da zagi ba ta tsakanin malaman suna a Najeriya ba wani gefe kowa bai bar kowa ba to sai na mamaki wani masallaci kam wajen wa'azin nan da ake shin gu ana zo ka ne ko ana zagun Allah ne ma tukuna musamman mutum a ce wani magana a mambarin juma'a ka tuna ko da zo sanar juma'a ba kuka zo ba gun Allah ya zo sanar juma'a ya zo ka kuma ka ɗauki kanka kana tallata kanka kana alfahari da kanka a ina kai kuma ka zama haka wa baka wannan damar duk wanda ya zo masallaci gun Allah ya zo zancen Allah zaka gaya mishi ba ba zancen ka ba Mala Idris Abdul Aziz ni na san waɗannan mutane yanzu haka wato da yawa daga cikin waɗanda suke ganin abin da kake yi ba daidai ba ne na tabbata yanzu haka sun riga sun sallama cewa ka fi ƙarfinsu sun riga sun sallama cewa ba za su iya da kai ba sun riga sun sallama saboda suna tsoron sharrinka suna tsoron sharrin harshenka suna tsoron yadda kake fatali da mutuncin mutane suna tsoron yanda cin mutuncin mutane a matsayin ba da sunan addini ya zama abu mai sauƙi a wurinka mutane da dama ba su yadda da wannan tafarki naka ba akwai mutane da dama da ba su yadda ba ba su yadda da wannan batu amma suna jin tsoron su fito su kama sunanka su nuna maka kuskurenka suna jin tsoron abin da zai biyo baya na sharrinka suna jin tsoron abin da zai biyo baya na dirar mikiya da za ka yi cikin mutuncinsu da ya ga musu rigan mutunci da za ka yi to mutane kuma galibi suna ƙoƙarin kiyaye abin da zai kai a ci mutuncinsu da abin da zai kai a taɓa mutuncinsu ko a wulaƙanta su suna ƙoƙarin kiyayewa to wannan shi ya hana mutane da yawa su fito su gaya maka cewa abin da kake yi wannan abu bai dace da tafarkin ahlus sunna ba bai dace da karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama bal wallahi zunzurutin iskanci ne wannan zunzurutin iskanci ne kake yi da sunan addini Malam Idris Abdulaziz zan maka wasu tambayoyi guda biyu zan maka wasu tambayoyi guda biyu zan faɗe su yanzu domin can gaba zan sake maimaita su amma saboda mahimmancin su zan ta maimaita maka su cikin wannan karatu nawa har in tashi tambaya ta farko shine Malam Idris Abdulaziz idan aka samu husuma idan aka samu husuma tsakaninka da wani mutum a matsayinka na Idris Abdulaziz wani mutum shi ma a matsayinsa na wane akwai saɓani tsakaninku akwai rikici akwai faɗa cikin fuloti fuloti ne ya haɗa ku ko neman aure ko makotaka ko dai wani abu na duniya ya shiga tsakaninku akwai ya ka zalunce shi ko ya zalunce ka Malam Idris Abdulaziz kana da dalili da ya nuna cewa kana da damar ka ɗauki huɗubar juma'a guda ka salwantar da ita don nuna cewa kai ne kake da gaskiya akan wannan abokin faɗa naka? Akwai inda addinin musulunci ya baka dama ka salwantar da hudubar juma'a akan wata husuma wacce bata shafi addini ba? Akan wata husuma tsakaninka da wani wani ya ce kana masa hassada ko kai ka ce yana maka hassada sai ka ɗauki hudubar juma'a ka ɗauki hudubar juma'a ta addinin musulunci ka salwantar da ita akan bawa kanka kariya cewa kai baka yi hassada ba ko amma hassada Mala Idris Abdulaziz kana da dalili da ya nuna haka a cikin shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka iya kawo min dalili cewa ya halatta mutum ya ɗauki hudubar juma'a ya biya buƙatarsa wacce take wato personal issue kenan kamar da ake cewa kawai kana da rigima tsakaninka da wani yanzu kawai ni ina faɗa da sunan wani makoci na abin nan malam murtala tukur ina da wani makoci na malam murtala tukur kawai akwai rigima tsakanina da malam murtala tukur ya ce ni ina masa hassada ni ma na ce shi yana min hassada idan ina da mimbari wannan rikici tsakanina da makoci na malam murtala tukur zan ɗauke shi in kai mimbari na ran juma'a in yi awa ɗaya da rabi ina hudu ba akan makoci na malam murtala tukur ni ne mai gaskiya shi bai da gaskiya akwai wannan a cikin addinin musulunci malam idris abdulaziz kana da wani dalili wanda ya nuna cewa kana da wannan dama a cikin addinin musulunci kana da wannan dama a cikin addinin musulunci ka ɗauki hudubar juma'a ka, ka juyar da ita cikin personal issue kawai akwai rigima tsakaninka da wani ya ce maka kai kana da hassada kai ka ce baka da hassada ka ɗauki hudubar juma'a ga baki ɗaya hudubar juma'a fa addini ne na Allah hudubar juma'a fa addini ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yanzu malam Idris Abdulaziz kana da damar kai tasarrufi cikin addinin Allah baka da hujja baka da dalili zaka iya gaya mana wanda ya baka izini ko dalilin da ka dogara da shi ka ɗauki huɗubar juma'a ka yi magana kan personal Ishu? haka kawai din limamin da yake da rigima tsakaninsa da wani kawai sai ya ɗauko rigimar ya yi huɗuba a kanta anya idris abdulaziz kana da cikakken hankali kuwa anya kana da tunani anya idris abdulaziz bai kamata a nemi likitoci su duba tunaninka da hankalinka ba bai kamata a binciki hankalinka ba Malam Idris Abdulaziz hudubar juma'a dan kana wani ya ce ma kayi hassada hudubar juma'a a'a Malam Idris Abdulaziz idan zaka kare kanka ka je gidan rediyo ka sai awa daya kaga wannan ai da kudin ka ne ko ba haka ba ka nemi wani gidan rediyo a nan jihar Bauchi ko ka zo nan jihar Kano akwai Freedom Radio akwai wane ne Pyramid akwai wane ne akwai gidajen rediyo daban-daban ka je wani gidan rediyo mana ka sai awa ɗaya ka ba da kuɗi su ka ce musu nawa ne awa ɗaya su ce maka awa ɗaya ka ba mu miliyan biyu ko miliyan uku tunda ka ce kana da kuɗi kana da miliyan goma ko kana da miliyan sama da haka ka sai awa ɗaya a gidan rediyo ka ce to akwai wasu mutane sun ce ina da hassada zan ba wa kaina kariya in yi bayani amma saboda ha'inci ka ɗauki addinin Allah huɗubar juma'a da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta ta don a jawo mutane ayoyin Alkur'ani, a karanta musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nuna musu Allah a nuna musu imani ai kira zuwa ga bin Allah da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai umarni da kyakkyawa ai hani da mummuna kawai sai ka ɗauki hudubar juma'a ka da ita cikin personal issue saboda tantiranci da, wato tsagwaron kangarewa Allah da manzansa? Babu kuma wanda ya isa ya ja kunnanka, babu wanda ya isa ya taka ma birki? Babu wanda ya isa ya nuna maka wannan iskanci da kake yi da sunan addini cewa ba addini ba ne? Duk wanda ya taɓa ka kai kana da bakin ciwo mutane mutunci? Kai tantirin ɗan iska ne ka gagari kowa? Ba ka da mutunci Malam Idris Abdulaziz. shekarunka ba su yi maka amfani ba sun zama na banza shekarunka ba su da amfani ba su yi ba ka da hankali ba su tsinana maka komai ba shekarunka ba su gadar maka da tunani ko hankali ko sanin ya kamata ba duk wanda ya taɓa ka shi kenan sai ka ɗauki huɗubar juma'a ka ɗauki addinin Allah ka mai da shi cikin personal issue ɗinka ka nemi gidan talabijin mana ka je ka nemi gidan rediyo ka tambaye su nawa za su za su za su sayar maka da awa ɗaya kai in awa goma kake nema ka je gidan rediyo ka sai awa goma ka je kai wannan tatsuniyar da labarin da kake yi amma addini za ka zo ka shigar mana da tatsuniya da labaru da sunan hudu ba ayi hudu ba awa ɗaya da rabi babu ayar Qur'ani babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko guda ɗaya hudu ba wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ya karantar da mu yadda ake yin ta mutum ya fara hudu ba har ya gama awa ɗaya da rabi ba aya babu hadisi sai labaru da ƙissoshi mun je gidan wane mitin da ni da wane da wane muna zaune sai suka ce mun zamu je aikin hajji an mun biza an ce in kawo passport ɗina. daga baya na ce musu na fita yanzu wani Idris Abdulaziz anya baka da taɓin hankali anya baka da taɓin hankali na rantse maka da girman Allahn da ya halicce ni ya busa min rai nake numfashi duk duniya ba a taɓa samun wata ƙungiya ta addini da tafi kowa nisa daga shiriya ta addinin musulunci ba cikin ibadu irin 'yan shi'a babu wanda ya kai 'yan shi'a nisa daga karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin al'amuran ibadu amma na rantse da girman Allah hudubar 'yan shi'a ta fi hudubar malam Idris Abdulaziz kusanci zuwa ga addinin musulunci ku je ku kalli hudubobin 'yan shi'a 'yan shi'a da suka fi kowa nisa daga karantarwar addini 'yan shi'a da suka fi kowa sabawa karantarwar addini wallahi lazi la ilaha gairuhu ka nemo hudubar ɗan shi'a ka nemi hudubar mala idris abdulaziz wallahi sai ka tarar huduba ta yan shi'a ta fi kusa da addini sama da wannan huduba wallahi hudubar yan shi'a ta fi kama da huduba ta addinin musulunci sama da hudubar malam idris abdulaziz malam idris abdulaziz ka zo ka kirkiri huduba la la sumi'at la fil awwalina wala fil akhirina wata irin hudu ba ce wannan yanzu wannan addini kake mana Idris Abdulaziz hudu ba ce labaru da kissoshi ka shiga ta nan ka fita ta can wai in ka gama sannan kuma wai masallata wai wancan yana da tsokaci wannan ya daga hannu wai yana da tsokaci sai a ce to tashi ka faɗi tsokacinka wai yana faɗa kana maimaitawa mana Idris Abdulaziz ya kayar mayar mana da addini wasa ne me yasa baka da mutunci ne in za ka yi iskancinka in za ka yi rashin mutunci in za ka yi hauka ka tafi can ka nemi inda za ka yi iskancinka da haukanka idan ka yi hauka cikin addini kowaye uban mutum a najeriya in ya yi hauka cikin addini wallahi za mu biyo ta kansa mahaukacin banza marar hankali wani irin abu ne wannan mala idris abdulaziz me yasa ka da tunani ba ka da hankali menene wannan ka tafi can ka yi haukan kan za ka yi hauka ya za ka dinga hauka da sunan addini wai hudu ba ce ta juma'a wai hadda wai hadda wai bawa mutane wai damar tsokaci yanzu dan girman Allah malam yan uwa musulmi a wace mazhaba ce wannan a wace a wace ce wannan a ko a wajen yan shi'a na ce muku wallahi alladhi la ilaha ghairuhu yan shi'a da suka fi kowa nisa daga karantarwar addini cikin yanayin ibada sun fi kowa nisa in ka ga sallar 'yan shi'a za ka ba irin ta musulmi ba ce kwata-kwata dukkanin ibadun 'yan shi'a ba irin na musulmi ba ne amma dai a wajen hudu ba sun fi idris abdulaziz kusanci zuwa ga addinin musulunci hudubar ɗan shi'a ta fi kama da ta addini sama da ta idris abdulaziz wane wane irin abu ne wannan 'yan uwa musulmi za mu zauna muna kallon wannan mahaukaci wannan dabba wannan dabba mahaukaci irin wannan bakin jahili mai taɓin ƙwaƙwalwa in ba taɓin ƙwaƙwalwa ba don Allah ƴan uwa musulmi ina haɗa ku da girman Allah mutum ya fito kan mimbari ya ce wai tun garin Allah in ya waye har rana ta faɗi wai zai bai ci abinci ba wai tun safiya har dare zai zauna wai bai ci abinci ba kuma ba azumi yake yi ba haka bai faɗa ba da bakinsa yanzu dan Allah ƴan uwa musulmi wannan bai isa dalili a cewa akwai taɓin hankali ba wannan bai isa dalili ya nuna cewa akwai taɓin hankali ba Malam Idris Abdul Aziz tun safi har yamma kana zaune kuma ba azumi kake ba kuma baka ci abinci ba wai shi wai ba duniya yake so ba yana zaune wai tun safi har yamma bai ci abinci ba kuma ba azumi yake yi ba Malam Idris ya kamata a san yadda za a yi da kai gaskiya ya kamata a san yadda za a yi da kai ni na san yadda za a yi da kai ni na san yadda za a yi da kai kuma zan nuna ma yadda ya kamata a yi da kai ka zo ka gagaru kowa duk mai mutunci in yi magana ka hau kansa ka zubar masa da mutunci babu wanda ya isa ya ce maka bari ka zama tataccen tantiri kana yin hudu ba kana ganin wai mutane suna saurara wai ka ɗauka wai burgewa kake yi ka je ka ga dubannin mutanen da suke sauraron inda ranka mana hudubar ta kaje ta zame musu labaru suna jin daɗin ta sama da yadda suke jin daɗin sauran shirye-shiryen labarai da ake yi a gidajen rediyo Malam Idris Abdulaziz hudubar ka ta zama tafi inda ranka daɗi a cikin hudubar ka za a samu labaran da 'yan jaridu ma ba su isa su samo shi su kawo maka shi gidan rediyo ba wallahi duk maitar ɗan jarida duk maitar ɗan jarida bai isa ya tara maka labaru masu daɗi irin labarin da Idris Abdulaziz zai tara maka a hudubarsa ta Juma'a ba. Shi yasa mutane suke zuwa suna saurare kama laba kama inda ranka ne. Hudu ba kake yi kama inda ranka. ba ce ta zame musu kama abin nan, tattara labaru da ake yi kama abin nan shirin inda ranka ko kuma abin nan kowane gauta. Za ka zo ka saurari labaru ne kawai, ba aya ba hadisi ai ta hauka, a ta hauka yanzu don girman Allah ‘yan uwa musulmi. A wace mazhaba ce cikin mazhabobi cikin mazahibul arba'a. kai kana da wata mazhabar ma ba mazahibul arba'a ba imala idris abdul aziz ina hada ka da girman Allah dan Allah ka kawo mana ita kai bayani a wace mazahaba ce aka ce wai wai hudubar juma'a ce wai za a dinga cewa masallata kai wancan kana da tsokaci to tashi salamu alaikum a an yi kaza da kaza wai mai wai me hudubar yana kan mimbari wai yana maimaita wa mutane tsokacin mai tsokaci Malai Idris Abdul Aziz a wace mazhaba ce wannan? a wace mazahaba ce ake hudu ba a haka a wace mazahaba ce akwai tsokacin min tsokaci a wace mazahaba ce za a gama hudu ba a tambayi masallata me tsokacin ku <laughs> masallata su dinga daga hannu suna hudu ba Mala Idris Abdulaziz kai kai wa kanka adalci a nemi likitan da da ya kware a duba kwakwalwa da lafiyarta Malam Idris Abdulaziz a duba likitan a nemi likitan kwakwalwa ya duba hankalinka. A nemi likitan kwakwalwa ya ba da certificate cewa kana da cikakken hankali kana da kyakkyawan tunani. Ka wayi gari tun safe har rana ta faɗi ka ce baka ci komai ba kuma ba azumi kake yi ba. Malam Idris Abdulaziz a duba hankalinka. A duba hankalinka. To wannan haukan da wannan harigido da sunan addini mu za mu fito mu taka maka burki za mu fito mu taka maka burki kowane ne kai a faɗin Najeriya ana gaya maka ana maka magana cikin ruwan sanyi ko Allah zai sa ka karɓa sai ƙara kangarewa kake yi kai kangararre kai tataccen A kangararre ba wanda ya isa ya ce maka bari koyi ba wanda ya isa ya ce maka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda ya isa ya ɗau littafi ya yi maka karatu cikin littattafan ahalus sunna ba wanda ya isa ya nuna maka cewa ga abin da yake daidai ba abin da ba daidai ba za ka tashi ka ci mutuncin duk wanda ya magana kanka kana shirye ka zubarwa da kowa mutunci kowa yana tsoronka Malam Idris Abdulaziz ba fa mu kaɗai ba 'yan salafiya ba fa mu salafawa mu kaɗai fa mu salafiyin ba fa mu kaɗai ne fa ba mu yadda da wannan abin da kake yi ba da sunan addini ba fa mu kaɗai ne ba mu yadda ba na rantse ma da girman Allah waɗanda ba su yadda ba suna da yawan gaske waɗanda ma suke nuna maka cewa kuna tare wallahi in suka koma gefe suna nuna tsananin takaici da suke ji a kan wannan hanya taka amma suna tsoron su fito su ma magana sun ga yadda kake fatali da mutuncin mutane wai wani ya yi magana daga Ghana ba ku ji yadda ya ci mutuncinsa ba tsaf kawai ya ce masa wai me yasa yi magana kan minista wai ai dan maula ne wai yana jira minista ya tura masa kuɗi ne daga Najeriya ya canja su talauci ne yake damunsa Mala Idris Abdulaziz ka da hankali Mala Idris Abdulaziz. Duk wanda yake son ka zai gaya maka gaskiya, ka nemi likitan kwakwalwa ya duba maka tunaninka. Ka nemi likitan ƙwaƙwalwa ya ba da certificate cewa lafiyar ka kalau in ya ba da certificate dan Allah ka hau kan mimbari ka karanta wa mutane satifiket ɗin. kuma ka ji tsoron Allah a nemi likitan da yake musulmi ne kuma fiƙa mai tsoron Allah zai rubuta satifiket ɗin da gwajin ya nuna aje a gwada ka a na'urorin auna kwakwalwa a karɓo satifiket ɗin an samo satifiket ɗin juma'a mai zuwa ka fara karanta wa mutane satifiket ɗin kafin ka fara hudu ba ka fahimce ni ka hau kan mimbari ka karanto mana satifiket ɗin da aka baka Munan kano akwai dawanau akwai dawanau gidan mahaukata a nan ka zo su baka certificate in dai suka ce lafiyar ka kalau to juma'a mai zuwa ka karanta mana wannan satifiket kafin ka fara hudu ba haba yan uwa musulmi Da haka ga tambayoyina nan guda biyu Malam Idris Abdulaziz, ka amsa min waɗannan tambayoyi nawa guda biyu na farko ka gaya mun a ina ne cikin addinin musulunci aka baka damar in kayi faɗa da makocinka dan kana limamin masallacin juma'a ka ɗauko faɗan da kai da maƙocinka ka zo ka yi ba ta juma'a a kansa me alaƙar musulmi da faɗanka da maƙocinka wai wai zai kawo abubuwa guda goma wai tilka asharatin kamila abu na farko ai makocina ne nan in na tari yana ji ni in na tari yana in yi tari ina ji ni in yi tari ina ji abu na farko kenan abu na biyu an ce za mu tafi saudiya abu na uku ya ya ya gayyace ni wane ne abu na hudu hanya Idris Abdulaziz kana da hankali kuwa yanzu shi kenan kana da wani makoci sunansa wane kun taɓa yin faɗa sai a zo a hudu ba a kansa sai a zo ai sai ka ɗauki hudubar juma'a baka san wannan hudubar juma'a addini ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wa yake da damar ya yi tasarrufi cikin al'amuran addini abinda ba karantarwar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama a ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kai a ina kake da wannan dalili mala Idris Abdul ka ɗauki huɗubar juma'a ka mai da ita personal issue personal issue kawai kana da wata matsala da wani mutum kawai ka ɗauki hudubar juma'a ka dinga ba da labarin abin da yake tsakaninku Malam Idris Abdulaziz baka da hankali wallahi baka da tunani baka da tunani baka da hankali amma in ba haka ba Malam Idris Abdulaziz ko gaban alkali aka je ai ba kai kaɗai za a saurara ba a bisa ga karantarwar addini da karantarwar shari'a ta musulunci ko da za a ce me ya tsakaninka da Isa Alfantami ai ba kai kaɗai za a saurara a ce faɗiya aka yi kuma in ka gama a ce to shi ke nan bari a yanke hukunci kan iyakacin yanda ka hakaito abin da ya gudana tsakaninku ai sai an saurare ka an saurari ɗayan wannan ita ce karantarwa addini Malam Idris Abdulaziz ya kake waɗannan maganganu na jahilci da hauka وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب Ala Dawuda على داود ففزع منهم قالوا لا تخب خصمان بغى بعضنا على بعض حزوا كرشان wannan kissa ta annabi Dawud alaihi salam shi da waɗannan mutane guda biyu a ƙarshe da annabi Dawuda yayi amfani da maganar mutum ɗaya ya yanke hukunci nan take Allah subhanahu ya yi bayanin cewa annabi Dawud yayi kuskure sai ya saurari ɗayan sai ya saurari kowanne ɓangare mutum biyu sun yi saɓani to wannan ya yi bayani wannan ya yi bayani mala idris abdulaziz a gaban alkali za ka je kai bayani sai a kawo malam uh, ko kuma minista isa alifantami shi ma ya yi bayani daga bisani alkali ya yanke hukunci ya ce wannan ya yi daidai wannan ba daidai ba wannan yana kan daidai wannan yana kan ba daidai ba amma kawai ka ɗauki hudubar juma'a wai kana gaya wa al'umma wai tsakaninka da isa alifantami wai da makocina ne a nan wai wallahi zan tattona asiri kai malam idris abdulaziz akwai jahilci da hauka da dabbanci cikin al'amuranka akwai dabbanci zan gaya maka gaskiya kuma dama na sha yi maka gargaɗi ai ai tun wancan karan na yi maka gargaɗi na nuna maka cewa na yi maka wancan karatu cikin ruwan sanyi da gangan da gangan na bika a hankali na yi maka cikin ruwan sanyi saboda ina fatan ko Allah zai saka karɓa amma ba abin da kake wanda yake burge mu duk hauka kake yi ba abin da kake yi na karatu ba abin da kake yi na karatu har maganar da kake yi game da sufaye din nan ba magana kake yi ta ilimi ba ka taɓa da wani littafi na tijjaniya ka ɗaga wa al'umma ka ce jama'a ga littafin ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar su ɗahiru bauchi ga aƙidarsu ta kafirci ga aƙidarsu wacce bata dace da musulunci ba kawai fa zage-zage kake yi wanda wannan zage-zage ba da shi ake yin nasara akan irin waɗannan mushrikai ba irin su ɗahiru bauchi irin su ɗahiru bauchi masu kira zuwa ga shirka masu kira zuwa da kafirci ana musu raddi ne da ilimi Don ka zo kawai ka zagi ɗahiru bauchi ra'asul jarima mutane sun kyalkyale da dariya a masallaci duk ka ɓata musu sallar juma'a ka ɓata wa mutane sallar juma'a da ke kai wato tantirin jahili ne cikakken baki dahumi baka san ma hukuncin wanda ya zo juma'a ba bare kai hukuncinka da ka zo yi wa mutane sallar juma'a yanzu a sallar juma'a ne mutane za su dinga shewa suna kabbara suna yin eh, tsokaci ana taliki yanzu wannan wace juma'ar ce wannan juma'ar da manzala ya zo da ita ce sallallahu alaihi wasallama malai Idris Abdul Aziz wannan ita ce sallar juma'a da hudubar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana kai dan wace mazhaba ce wallahi ko dan shi'a ne kai ni dai ban san inda yan shi'a suke yin huduba irin wannan taka ba ko 'yan shi'a da suka fi kowa nisa sun fi kowa nisa daga karantarwar addini wallahi lazi la ilaha gairuhu ba mu taɓa ganin wani ɗan shi'a ya yi hudu ba irin wannan ba a ina ka samo wannan hudu ba ka amsa min wannan tambaya na farko ka amsa min a ina ne cikin addini aka ce limamin juma'a aka ce chief imam na juma'a ya ɗauki hudubar juma'a ya yi ta akan personal issue kawai sunana ni Adamu Zubairu ina da wani makoci na Murtala Tukur kawai idan nayi faɗa da wannan makocin na Murtala Tukur tunda dai ina da masallacin Juma'a kawai sai in ɗauki wannan zancen da yake tsakanina da makoci sai in je in yi a kai. wannan idan mutum ya yi ba za a tuhumi hankalinsa ba yan uwa musulmi tsakani da Allah idan mutum ya yi wannan kawai kana faɗa da makocinka sai ka ɗauke shi ka kai kan mimbari kawai mutane sun yi alwala sun sako kaya sun yi wankan juma'a sun sa sun yi guga sun sa kaya masu kyau sun fesa turare sun taso sun zauna za su saurari hudu ba kawai sai su ji kana cewa kun yi faɗa da makocinka yanzu dan Allah idan da amana idan da gaskiya a gari ba kamata ya a sauke ka daga kan mimbarin nan a yi da wanau da kai ba ai sauke ka ya kamata a yi wallahi Lazila la ilaha ni dai a iyakacin tunani na a ce limamin masallacin juma'a an gama tara musulmi an gama tara musulmi zai musu hudubar juma'a kawai ya hau kan mimbari ya ce musu ya yi faɗa da wani makocinsa kuma yana da dalilai guda goma da suka nuna cewa shi ne da gaskiya ba makocinsa ba ya gama wannan magana kan makocinsa ya ce wa masallatan su masa tsokaci akan wannan rigima shi da makocinsa yanzu dan Allah wannan ba da wanau za a yi da shi ba limamin da ya yi irin wannan hudu ba ba da wanau za a yi da shi ba a duba hankalinsa a duba lafiyar kwakwalwarsa yan wa musulmi magana ta gaskiya ce ko ba gaskiya ba Malam Idris Abdulaziz kai ko ɗalibanka ina so ku amsa min waɗannan tambayoyi nawa guda biyu. Ku amsa min a ina ne aka ce a ɗauki huɗubar juma'a a yi ta akan personal issue na cif imam. Kawai kai cif imam don wasu sun ce maka kai mahassadi ne sai ka ce to huɗuba mai zuwa shine zan tabbatar cewa ni ba mahassadi ba ne yanzu Malam Idris Abdulaziz a ina ne a addini aka ce ka ɗauki huɗubar juma'a don ka kare kanka akan wata magana da mutane suke jingina maka a gari kawai tunda kai ne limamin juma'a ba matsala na gaya maka za ka iya neman gidan rediyo ka ce su sayar maka da awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku ko awa biyar ko awa goma yanda zai ishe ka ka nemi gidan rediyo ku tsadance da su ka ce musu da Allah na ji a gari ana zagi na amma ina so ku sayar min da awa biyar ina so zan wanke kaina tas in nuna wa mutane cewa abin da ake jingina min din nan ba daidai ba ne kaga wannan kuɗinka ne Malai Idris Abdulaziz kaga ka ne ka cire ka biya ka je gidan rediyo ka sai awa ɗaya ko awa biyu ko ba haka ba sai ka je kai abin da kaga dama amma hudubar juma'a hudubar juma'a inda Allah ya ce a tara musulmi a tsoratar da su Allah a koya musu addini a koya musu riko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗora su akan tauhidi hudubar juma'a ce zaka ɗauka ka je kai mana personal ishu. wallahi sai Allah ya tambaye ka sai Allah ya tambaye ka kuma mu musulmi Allah ya isa wallahi mun yi Allah ya isa waɗannan masallatan masu ƴan masallacin um, uh, mamun da suke bin ka sallah da suna da hankali wallahi in ka gama hudu ba Allah ya isa za su yi maka su ce maka wallahi Allah ya isa haƙƙin mu Allah ya ce mu na ranar Juma'a a tunatar da mu Allah. Ya ayyuhal amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikirillah wa zarul bayyi Allah ya ce a tsaida ma ciniki da siyarwa a tsaida kasuwanci a daina cinikayya saye da siyarwa Allah ya ce a tsayar fas'au ila zikirillah huduba fa hudubar juma'a fa Allah ya kirata. ta zikirullah ambatan Allah Allah ya ce mana ya ayyuhal Hallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya salati idan aka kira ranar juma'a cewa liman ya hau kan mimbari au ila zikirillah Allah ya ce maza ku tafi zuwa ga ambatan Allah malaman tafsiri kakaf suka ce zikirullah shine sauraron hudubar juma'a domin abinda hudubar juma'a ɗin ta kunsa na karantar da mutane tsoron Allah na karantar da mutane imani na karantar da mutane tauhidi na ɗora mutane akan karantarwar sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kira hudu ba ma zikirullah Malam Idris Abdulaziz Allah ya yi shela ya tara mu ranar Juma'a a masallacinka mu taru don mu saurari zikirullah kawai ka hau kan mimbari ka gaya mana cewa kun yi faɗa da wani makocinka ko ka hau kan mimbari ka ce ka zo kare kanka ka zo kare kanka wai wasu mutane sun ce maka wai baka tsoron Allah ko wasu mutane sun ce maka kai kana hassada kawai ka ɗauki huɗubar juma'a wacce wacce Allah subhanahu wata'ala ya kira ta zikirullah shine na gaya maka waɗannan mutanen da suke zuwa masallacinka suke sallah wallahi allazi la ilaha gairuhu da sun san haƙƙinsu a addini wallahi in ka sauka daga kan mimbari ɗin nan Allah ya isa za su yi maka wallahi Allah ya isa za su yi maka wasu mutane suna cewa in dinga shan ruwa da hannun dama da hannun dama nake sha kyamara ta ce take nuna muku cewa kama ina sha da hannun hagu da hannun dama nake shan ruwa ina ba da muna fahimta yan uwa musulmi dan haka ‘yan uwa musulmi, wannan bawan Allah ya amsa waɗannan tambayoyi nawa guda biyu, ya gaya mana a ina ne addinin musulunci ya bashi damar addinin musulunci ya bashi dama ya ɗauki huɗubar juma'a ya juyar da ita cikin personal ishu? kawai liman in aka zagi liman juma'a mai zuwa sai ya yi huɗuba akan cewa wasu sun zage shi a unguwan nan a ina ne aka samu wannan cikin addini Malai Idris Abdul Aziz a ina ne kuma a wace mazhaba kai kake bi aka ce maka ranar juma'a idan ka gama ba ka gama surutai ba aya ba hadisi ka ce wa mutane din mai tsokaci ya ɗaga hannunsa wance ya ce maka akaram kallawa yana da tsokaci sai ka ce to daga muryarka wai har ana bawa mutane hakuri ana ce musu wallahi lokaci ba zai isa ba wasu suna ɗaga hannu cewa suna da tsokaci <laughs> wallahi abin abin dariya abin dariya hauka da dabbanci da jahilci da sunan addini kuma ku ce za mu shiru mu rabu da ku wallahi mala idris abdulaziz kowaye ubanka a najeriya na rantse ma da girman allah ba za mu rabu da kai kai wa addini wannan cin kashi ba wannan ai kashi ne da wulakanci wai har ana bawa mutane hakuri wasu suna ɗaga hannu yana cewa da Allah su yi hakuri ba lokaci an gama hudu ba za a yi tsokaci wace irin bid'a ce wannan cikin addini wace irin bid'a ce wannan cikin addini me ya bambancin ka kai da dahir baucin me ya bambancin ka kai da dahir bauci banda jira dahir bauci shi yana kira ne zuwa ga shirka da kafirci shine kawai bambancin ku fa bambancin ka da da Idris aziz da Dahiru Bauchi me bambancin naku Dahiru Bauchi shi yana kira ne zuwa ga kafirci zuwa ga shirka kai kuma alhamdulillah kana kira zuwa ga tauhidi kana cewa kada ai bautar wani Allah amma ko raddi kan shirkar yan tijaniya din na gaya baka iya ba baka ma sanya ake raddi kan yan tijaniyan ba